الأخير والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله سورة هود سورة wadda take mai kiyya kuma ita ce jerin sura ta sha ɗaya idan ka faro kirgen surorin alkur'ani daga sama tana kunshe da ayoyi kamar yadda mala yace mi'atun wa sanatani aw salatun wa isruna aya wata tana kunshe da ayoyi ɗari da ashirin da biyu ko da ashirin da uku kamar da malamai ke yin safani wajen ƙididdigar surorin alƙur'ani وموضوعها الرئيس والموضوع الرئيس للسورة هو العقيدة babban abin da wannan sura ta za ta karantar da mu shine aqida tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala Tauhidillahi bil ibada wal itiqadi bi risalati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kadai ta Allah da ibada tare da kudurce manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin mujamu tabarani daga Uqba ibn Amir yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hudun wa akhawatuha suratu hud da ita da danginta sun haifar mun farfara furfura tun kafin in kai da tufa a wata riwaya cewa yi shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza yamsu kuwir waɗannan surorin su ne suka sa ni furfura in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratu hud da suratul waqi'a da wal mursalat urfa da amma yatasaalun da kuma idza yamsu kuwir saboda irin abin da ke cikin su na jan hankalin mai hankali zuwa ga imani da ya da ranar tafi kiyama da fadakarwa da wa'azi da waɗannan surori suka kunsa musamman ita suratul hud a cikin da aka ce da manzon Allah fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta ka daidaita ka natsu irin yadda aka umarce ka ba rigi ba kai wannan ya tayarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hankali cewa yaya zai yi yayi yadda aka umarce shi ira da amincin Allah tabbata gare shi dan jin tsoron ubangiji da kuma kaskantar da kai da yake Ko muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aiki da daidai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace alif lam ra mana yace Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da waɗannan haruffa guda uku alifun da lamun da kuma ra'un kitabun uhkimat ayatu shi wannan alqur'ani littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa ajibun nabni wa badi'ul ma'ani mai ban kai wajen dirin kalmomin sa yadda aka tsara su da yadda yar uwa ke biye da yar uwarta wa badi'ul ma'ani mai ban kai ta fuskar ثم فصلت sannan littafin da aka rarrabe hukunce hukuncensa ai buyyinat bil ahkam waɗannan ayoyi nasa an bayyana su da hukunce hukuncen da ke ciki wal qisas da kuma kisofi wal mawa'iz tare da dimbin wa'azi da alqur'ani ya kunsa duka hakan an yi shi ne milladun hakimin khabir daga wurin wanda yake hakim mai siffantuwa da hikima khabir ko mai siffantuwa da gwaninta cikin al'amuran shine Allah madaukaki waɗansu malamai sukan ce ukimat alfazuhu thumma fussilat ma'anihi min ladun hakimin khabir sai zanto al-ihkam kyautatawa da kayatawa wannan yana komawa ne zuwa ga kalmomin alqur'ani lafazan da ke cikin alqur'ani wanda suke cikin kowace sura da waɗanda ke cikin kowace aya amma sun mafuskilat wannan yana nufin ma'anonin da kowane lafazza suka dauka daidaikun ayoyi da ma'anar da kowace sura ta dukkan wannan an kyauta shi an kayata shi an yi bayanin sa filla filla daga wajen wanda yake hakim kuma khabir lafazin hakim ko da a ce an ciro wannan kalma daga alhikima sai zanto ana nufin ma'abucin hikima shine Allah ta'ala hikima kuwa ita ce ajiye kowane irin abu inda ya dace ko ya zanto lafazin alhakim an turo shi ne daga alhukumu shine mazdarin kalmar wanda wannan yana nufin yin hukunci sa'ilin nan lafazin hakim sai zanto ma'anarsa mai yin hukunci wanda yake yin hukunci shi kadai ke da yancin yace kaza halal ne kaza haramun ne kuma shi ne zai yi hukunci ranar tashin kiyama ta hanyar yadda zai shigar da waɗanda ya ga dama cikin rahamarsa saboda karamci da falalataka kuma ya shigar da waɗanda ya ga dama cikin azabarsa saboda adalci da bunƙasar mulkinsa subhanahu wa a cikin kowanne ya gaskata Allah Allah mai hikima ne Allah ko mai yin hukunci ne kamar yadda lafazin khabir yana ɗaukar ma'anar mai bada labari haka kuma lafazin kabir yana ɗaukar ma'anan gwani cikin al'amuransa wanda cikin komai da yayi ya kaya shafi ya kyautu da shi allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani yaqin kitabun uhkimat ayat thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah lalle kada ku kuskura ku bauta wa kowa ya ku mutane illa allah sai allah shi kadai innani lakum minhu nadhirun wa bakir lalle ni a gare ku minhu daga wajen Allah nazirun mai gargadi ne ni haka aka ce manzon Allah ya faɗa bil azabi mai yin gargadi da azaba in kafartum in kun kafir wa bakir sannan mai yin bishara bis sawabi da lada in amantum in har kun yi imani da Allah وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى نمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وأن استغفروا ربكم kuma ku nemi gafarar ubangijin ku mini shirki daga abin da kuka aiwatar na shirka a cikin kwanakin da suka shuɗe a baya kafin ku ji cewa shirka ɗin haramun ce kuma babban laifi sun matubu ilaihi sannan ku koma zuwa ga Allah wajen maye gurbin waɗancan munanan ayyuka na baya ku maye gurbin su da kyawawan ayyuka shine a tauba din komawa zuwa ga Allah madaukaki da sa'a ta hanyar sa idan kun yi haka yumatikum ubangiji ta'ala zai jiyar da ku daɗi da duniya a nan gidan duniya mata al-hasana dan jiyarwa daɗi wanda yake mai kyau bi bi aikin ta hanyar daddadan rayuwa wa sa'ati rizqin kuma da yalwar arziki ila ajalin musamma ya zuwa wani lokaci sananne shine lokacin da aka ɗiban wa kowace rai za ta yi a nan rayuwar duniya wa yu'ti kullu dhi fadlin fadl sannan ubangiji ta'ala zai baiwa kowanne ma'abucin falala falalarsa a gobe kiyama ke wa in tawallau in ko har kuka juya baya malati fihi hasbu ihda ta'aini ay tu'ridi wa in tawallau asalin sa tawallau aka tafi daya daga cikin ta biyu ma'anarsa idan kun kawar da kai ko ka jin abin da aka faɗa muku na tuba da istighfari fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir lallai ni ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma yaumin kabirin yini mai girma shine ranar tashin kiyama waɗansu malamai suka ce kabir din nan la'at ne na azaba to amma abinda za a ce da kai a nahu inda ya zanto kabir na'at ne na yauma da fa inni akafu alai akhafu alaikum azaba yaumin sai zanto kabira dan na'at tabi'un liman utihi raf'an wa nasban wa jarra to amma a nahu kuma ya iya zama na'at ne na yawan mutum amma tare da haka aka yi masa jarra li mujawaratihi bil majrur dan saboda yayi makwabtaka da abin da yake karban jarra shi ma sai karbi jarra shine wato ainihin yau wanda yake majrur ne kabir ma sai zanto majrurun bil mujawarati ma annahu na'atul yawm in muka fassara shi cewa na'at ne da kalmar yau sai zan to ina ji muku tsoron azabar wani yini mai ina ji muku tsoron babbar azabar wani yini wannan yini shine ran tashin kiyama amma idan muka ce na'at ne na yau sai zan to ina ji muku tsoron azabar yini mai girma ma'ana dai suna komawa daya salon larabcin ne daban-daban ko a ce can ko a ce can gudu ila Allah marji'ukum ya zuwa ga Allah kaɗai ne makomar ku take ranar tashin kiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah ta'ala mai iko ne akan komai wa minhu thawab wal iqab wa minhu thawab wal azab daga cikin abin da Allah ke da iko din akan sa akwai wato bayar da lada ga waɗanda suka tantanta da kuma yin azaba ga waɗanda suka tantanta a yi musu azaba wannan aya tana nuna istighfari haddatu shine malamai ke cewa hikimar hada tuba da istighfari wuri guda dan saboda dama ko da an raba su da juna ɗaya na ɗaukan ma'anan ɗaya domin tuba idan ta zanto tuba na gari shine ga mutumin da ya daina aikin saban da da sako ya san sako ne yake yi da ya daina bai rinka yin nadama da da na sani da cizon ya kan abin da ya faru a baya wannan yin nadama din da da na sani kan abin da ya faru a baya shine zai kimsa masa a cikin zuciyarsa ma'anar shin an yafe ko ba a yafe ba dan sa ran a yafe sai rinka istighfari dan a yafe kaga ya tuba ya bari sai yake istighfari dan a yafe rada dama gobe da jibi ya zai ya sha alwashin ba zai yi ba wanne yato Allah ya tsira ila zambin shi ma baki alaihi min umri amma yanzu wanda yayi a bayan ne shin an kankare ko ba kankare ba sai ya dukufa ka'in da na'in wajen aiwatar da istighfari dan a kankare da baya shine wa anistaghfiru rabbakum dangane da abin da ya wuce a baya kenan sun mutubu ilahi sannan tuban ta zama da su ina fata an fahimta wato kenan istighfari ba ta zama istighfari ga mutumin da yake da istimrariya wajen sako kai kake aiwatar da zina ko kake shan giya ko kake tata ko kake sata ba tare da ka daina ba duk ranar da ka dawo daga yawon sata sai ka dauki tarbi kai istighfari 100 da safe kai istighfari 100 da yamma tare da niyyar gobe ma za ka sake duk ranar da ka dawo daga yawon zanarka daga lalatarka ha kuma sai ka zo ka zauna ka yi alwala ka fuskanci gabar ka rike tasbaha ka yi istighfari cikin tasbih goma amma a niyyar ka ba da na sani kan abin da kai sannan ba kullu niyyar cewa gobe ma ba zan yi ba irin wannan istighfarin ba ta da amfani da mai ina fata an fahimta dole istighfari ba a yin ta sai bayan an riga an yi dana sani kan abin da ya wuce tare da niyyar ba za a koma ba sai a istighfari sai istighfari ta san kai ba amma matukar mutum da aiwatarwa manufarsa ya Allah goge yau tare da cewa kamar haka mutum za a yake mutum har mu yaudare kanmu mu yi istighfarin safe mai yi istighfarin yamma shi kenan an yafe mana manzon Allah yana istighfari kullum so dari to abin tambaya manzon Allah yana saban ne yake yi istighfari kaga abin da ya kamata mu kallata ne kana ce manzo Allah ya 100 ya 100 da safiya 100 da yamma saboda haka kuma ku rinka idan kuna yi sai a yafe muku eh za a yafe amma in kun daina amma ku daina ba to ya da sauran aiki dan Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله wa hum ya'lamu wa lam kuma ba su ci ba ba su yi ba alama ba alu kan aikin da suka yi jiya da shekaran jiya ba sun daina wa hum ya'lamu ba ba alhalin suna cikin sani sai dai in mantuwa ta sa suka wani abu amma dai matukan suna cikin sani ba za su koma ba kan abin da sun sun yi shi je shekarun da ina ba ta amfani wannan shine zai sa mu gane balalan istighfari mu gane dadin istighfari dole sai an hada ta da tuba duk inda kaje an yi maganar tuba ba tare an yi maganar istighfari ba istighfari na ciki duk inda kaje an yi maganar istighfari ko da ba an baki tuba ba tuba na ciki bi dalilin cewa gashi Allah ya hada su a nan wurin wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتيكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير معناه idan mutum ya yi aiki na bayan da ya yi sabo ya tuba yazo mai gurbi da aiki nagari to Allah zai je da shi da dadan rayuwa a nan gidan duniya ko dai wadata ko kuma ko da an ba shi dan abu kadan sai a ba shi wadatar zuci da wato ainihin alqana'a wadar zuci wanda mutum zai cewa ko da abin kadan ne ya wadatar da shi haka ubangiji da Allah ce man wato fa atahum Allahu thawab ad-dunya wa husna thawab al-akhir za a ba mutum a duniya kuma a baki a lahira na lahirin yafi yawa sama da na duniya na duniya din su mun tabbata ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا كسولا لا كجي إنهم سوكا فريد منافقين ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga manzon lokacin da yake kokarin karanta alqur'ani da isar da wayin da aka saukar masa ai la yasma'u Allah dan kallon dan Allah wankar ma su ji ambatan Allah lokacin da manzon Allah ke zance sai su kautar da zan an ce suna kautar da kirji abin nufi ba ta bayar da kulawarsu domin kirji a nan zuciya take ita kuma zuciya ita ce taska ta fahimta duk abin da ake faɗa ko da sauki na shiga kunne in baka bayar da hankalinka ba ba abin da zuciyarka za ta kalata dangane da abin da ake ba shine yasmuna sudurahum idan manzon Allah na yin abin sai su rika yin kaman ba sa ji suna kokarin tuno waɗansu zantuka ko hira da juna sai yadda kawai sai dai su ji sautin amma ba su fahimci ma'anar ba li yastakhfu minhu dan su tuye daga annabi sai su ji abin da yake ubangiji ta ce ana ku saurara ku shine yastakshuna thiyabahum lokacin da suke lullube tufafinsu a jikinsu Ya yataghassuna biha suna lallabe kansu da wannan tufafin wato dan kasu ji abinda manzon Allah ke faɗa ya alamu ma yusiruna wa ma yulunun Allah ya san abinda suke sarrantawa kuma ya san abinda suke bayyana wala yubun istighfar kokarin buya yayin da ake wa'azi ba da wurin da abinda ke cikin kira zan buka ai ma sun kulub dangane da abinda ke cikin buka وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يرزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والذي خلق السماوات وهو وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وما من دابة في الأرض babu wata dabba ko babu wani abu mai lallafe mai kaiwa da komowa fil ardi a ban kasa iya ma dabba alaiha shine duk abin da ke kaiwa da komowa a kan kasa tun daga dan adam wato wajen falala kenan zuwa abin da ke kasa da shi na sauran halittu babu wata dabba a ban kasa din nan illa alallahi rizquha fa ce ubangiji ne ya jibanci nauyin arzuta ta ai takaffala bihi fadlan minhu ta'ala ubangiji ya ji ya gani shine zai arzuta wannan dabba din ko wannan halitta abin da suke bukata a rayuwarsa wa alamu mustaqarraha kuma ubangiji ta'ala ya san matabbatar matabbatarta ai maskanuha hafi dunya wurin zamanta a nan gidan duniya inda take rayuwa wa mustawda'aha kuma ubangiji ta'ala ya san matabbatar ta ma'ana makomarta ba'da al bayan mutuwa kullum fi kitabin mubin kullum bayanin komai da komai da yake shafi kowace halitta rubutacce ne fi kitabin a cikin littafin mubin wanda yake mabayyana shine lafzul mahfuz lafazin mustaqarraha wa mustawda'a waɗansu malamin suke mustaqarraha wurin da take rayuwa ita wannan dabba wa mustawda'aha inda zai zanto makomar da bayan mutuwa dan wani lokacin za ga inda mutum ya rayu daban sai Allah ya kaddara masa mutuwa ko a wani wuri to inda mutum zai rayu din da abin da zai nema wajen rayuwarsa duk gaba ɗaya Allah ya sani ba ko mutum ba haka kowace halitta haka inda mutum zai mutu din kuma Allah ya sani shine mustaqarraha wa mustawda wadansu malamai suna cewa mustaqarraha matabbatarta wato ita wannan halitta ma'ana a cikin mahaifa mustawda'aha inda aka ajiye ta kafin kawo ta cikin mahaifa ma'ana inda tsugon mani yake a gadon bayan ɗa namiji kafin lokacin da zai tara da mace fallasa za a fitar da shi kuma zo a yi halitta ma'ana ubangiji da Allah ya riga ya san to wanda ilimin sa ya kai kowane sako ya kai kowane lungu kenan a ce lalle ba zai manta da arzikin kowace halitta ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mala'ika jibril ya riga ya zo ya isar mun wahayi cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta idan ya rage saura kwandala ɗaya ka samu kafin ka mutu sai ka kwanta a gadon asibiti to sai ga wata rana ka samu sauki na minti biyar ka fito ka samu wannan kwandalar sannan sai ka koma asibitin kuma ka mutu ba yadda za a yi wata rai ta mutu hatta ta takmila rizqa sai ta fita arziki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ubangiji ta'ala shine wanda ya halitta sammai da kasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda bakwai guda shida wa kana arshuhu alal ma al arshin takwa ya riga ya kasance alal ma'i akan ruwa yake sai malai ce wallahu a'lamu bi muradihi Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da wannan kalmar wal imanu bihi wajibun amma imani da kalmar ya zama wajibi sananne ne wa kana arshuhu alal ma'i al sa yana kan ruwa yadda jarin halitta yake sama ɗaya ɗaya har guda bakwai bayan mai guda bakwai sun kare ɗaya kuma kursiyi daga kursiyi kuma sai wani tafkeken teku a sama daga nan wurin kuma al'arfi yana kan wannan tekun ubangiji kuma yana saman duka haifu la makana wala zaman a wurin da ba makani babu zamani to da kana arki zuwa alal ma'i Kandar da kawai zaka yi shine me ya rike teku ubangijin da ya rike sama ba tare da gwafa ba ya rike kasa an karta ya rawa kuma shi ne ya rike tekun da kudurarsa subhanahu wa zuwa ya ya ya rike tekun wannan ba dora maka ka sani ba da an so ka sani da an sanar da ke tafarkarwa amma dole da ka yadda akwai shi wa kana arsuhu alal ma'i al'arsu arsu ruwa ruwa yo sama ya rike ta ba tare da gani amalin sarauna ha ba tare da ta kungiya a sama ba amma yumsiku samawati wal arda an zula wa kusa ma an ta alal ardi illa bi izni wannan sai ya hana shi kuma ya rike ta ba abin da yake mai wahala wurin ubangiji ta ko mai da kake nan mai wahala ne to ya fi sauki zama sauki a wurin Allah ta'ala la yajidu shay'un fil ardi wa la fis sama ba abin da ke wahalar da ke sama ko kasa subhanahu wa ta'ala dan shi aziz ne dan shi hakim ne subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu alal ma li yabluwakum ubangiji ya halitta sammai da kasa din da kuma ku li yabluwakum dan ya jarrabe ku ay khalaqahuma wa ma fihima min manafi'a lakum wa masaliha ubangiji ya halitta abin da ke cikin sama da kasa don amfanin ku kuma liyastabirakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala ya bayyana a filin cewa wane ne daga cikin ku mafi kyawun aiki ay atwa lillah wane ne yafi wa Allah ta'a wa kullu ma kana aw lis-sunnah qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan fa huwa ahsanu amala dukkan abin da ya kasance ya fi kusa da sunnar manzon Allah na dangin magana ko dangin aiki ko dangin kudurin zuci to wannan shine ya fi zama kyakkyawa a wurin Allah ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta inda ace zaka ce ya kai wannan annabi mai girma da ace zaka ce da kafirai innakum mab'uthun min ba'd al-maut lalle ku ababan tayarwa ne ranar tashin kiyama za a farfado da min ba'd al-maut bayan mutuwar ku la yaqudan allazina kafaru wallahi da kaji kafiran sun ce in hadha abin da ka faɗa ba komai ne ba illa sihirun mubin face sihiri mabayyin ko kuma in haza lalle shi wannan alqur'ani da yake dauke da labarin tashin kiyama ba komai bane ki illa sihirun face sihiri bayyinin wato mubinin wanda yake mabayyin wa fi qira'a sahir a wata qira'a a madadin sihirun sahir wal mutaru ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam in an ce illa sahirun mubin sai zanto haza ismul ishara dan zuwa ga manzon Allah wato zaka ji sun ce ai wannan mutumin da yake dauke da alqur'ani ba kowa bane shi illa zahirun mubin face mai sihiri wanda ya bayyana a sarri iya sihirin sa in ba haka ba ya za a ce bayan an mutu za a farko ma'ana abin da kafari za su yi da'awar fadawa kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare da a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an fit umfik alaika Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisul qudsi yace ya kai dan adam umfik ciyar da dukiyarka ka sai kuɗi wajen sauke nauyin da ke kanka na iyali ko na dukkan wani ma'abucin haƙƙi kyautata yi insani umfik alaika ne ma zan ciyar da kai zan baka wannan ko yayi kamance shi ne da faɗin Allah ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin abinda duk kuka ciyar na dukiya Allah zai mai gurbin sa da abinda kuka ciyar ta. ka bayar da dubu ka ba da dubu goma dubu ɗari Allah zai mai gurbin sa kuma ya baka lada gobe kiyama fa huwa yukhlifuhu sai ya cike maka wannan gibin da ka ciyar din wa huwa khairur razi asa Allah ya alƙawari a cikin Al-Qur'ani gashi ana yace an fik um fik alayka ciyar ni ma zan ciyar da kai idan ka ciyar din ciyar da mabukata ni zan ciyar da kai wakala manzon Allah ce yadullahi mal'ala tabiduha nafaka hannun Allah a cike yawan ciyarwa da bayarwa baya kauye abin da ke cikin taskar Allah saha al-laila wan nahar mai yawan ciyarwa ne madimancin ciyarwa ne dare da rana a kowane dare da kowace rana sai kaga Allah ya ciyar da wani kullu yawmin huwa fi sha'n wa kana ya kuma cewa ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samaa'a wal ardh ku yi lissafi a samu waɗansu ƙwararrun auditor su yi lissafi mai Allah ya siyar tun daga ranar da ya halittu duniya zuwa yau fa innahu lam yuqdi ma fi yadihi wa kana arshuhu ala al-ma'i wa bi yadihi al-mizan yakhfidu wa yarfa yace wallahi bai rage komai daga cikin abin da ke hannunsa ba na Allah abin da duk ya gangan ruwan sama nawa ta sauka tsaba nawa aka tace tsakanin alkama da masara da gero da acca da waken da aka yi roransa a duniya daga farkon ta zuwa yau kan nawa ne ba wanda ya sani sai Allah bai rage daidai da kwayar zarra daga cikin taskar Allah bai zuwa yau duk wannan yana fassara maka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha to wanda yake da wannan arzikin wanda baya shiga karkashin waɗansu lambobi na lissafi sai ka ji tsoron zai talautar da kai idan ka bi dokokinsa ko ka bi shari'arsa ko ka bi tsarinsa dubu ne ya tiyar tare da haka bai rage komai ba wa kana arsuhu alal ma'i manzo Allah ya kara jaddadawa al arshin sa fa akan ruwa yake wa bi yadihi al mizan mizani na awo yana hannun ubangiji yaqtidu wa yarfa Allah ya daga wannan yau kuma gobe ya kaskantar da wani yau ya daga wancan gobe ya kaskantar da wancan yau yawmin huwa fi ta subhanahu wa ta'ala a wani hadisin daban da ke cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imran ibn Husayn yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru ubangiji ya kasance tun kafin komai a wannan lokacin sai shi kadai babu sama babu kasa babu halitta babu mala'iku nada munadin aha wa kana arshihu alal ma'i al arshin taqwa kana kan ruwa wa kataba fi dhikri kulli shay ubangiji ya rubuce duk abin da zai faru a duniya fi a cikin lauhil mahfuz wa khalaqa samawati wal ard ya halitta sama da ƙasa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan fa nada munadin zahabat naqatuka ibn al-husayn fansalaqat fa idha hiya yaqta'u dunaha fa wallahi law wajadtu anni kuntu taraktuha yazo a karshen abin da ya faɗa ma'ana Imran bin Husayn ya isar da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai wannan gaba kana Allah wa lam yakul shay'un ghayru wa kana arshuhu alal ma'i wa kataba fi dhikri kulli shay'in wa khalaqa as-samawati wal arda bai kai da tsarewa ba fa na damu mudadin sai kawai muka ji sautin wani mutum yana kira yana cewa na naqatu ta ibn husayn ya kai imran ibn husayn taguwar ka ta balle daga ta balle ta tsinke daga inda ka daure ta gata ta ta gudu je ka kamo kayanka kaga bai je karshen hadisin ba ya da an ce taguwar ta abin nan bai sa ya tsara hadisin ba shi ma zai fita guje ta gurin taguwar sa shine ɗalibin sai ke cewa ya tafi a guje taguwar ta tafi yace wallahi sai ne ta fatan ina ma wannan mutum bai zo ya faɗa masa wannan ba dan mu ji ragowar hadisi mai aka fi yanzu ga shi wani ya zo ya ce masa wai taguwar ta tsinke ya tafi ne mata fa wallahi la wajidu anni kuntu sarafta yace wallahi sai na so ina ma a ce na bar wannan taguwar ba a ba shi labari ba a ba shi kar a faɗa masa dan ya karasa mana karshen hadisi to a daidai nan gurin darasin ya tashi sun tashi makarantar daga aiki a makon su ya kuri a tsara su ila wannan tukon kuma sai dai a wajen sahabi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga baki Imran ibn Hussein ko daga bakin yasa lokacin da malami ya koro jawabi shi jawabi sa'a ne wani lokaci taufiki ne na Allah gam da kasar ne daga wurin ubangiji ko lokacin da zaka da an jero ma abin kamar faki a cikin zaren lezu wata da abin jar uwarta ko da zaran wani ya yanke abin ta hanyar daga hannu ko ya leko ya ce motar wani fitila na ci to daga lokacin nan idan wannan abin ya tsinki kafin mutum ya lalubo shi a cikin tsakar tunani na kwakwalwarsa ya riga ya yi nisa karshen ta wani ya kuɓuce kenan kila sai bayan shekara kila sai bayan wata kila sai lokacin da Allah ya na kawo wannan hadisi in yi taimaka mana wajen wata fasar wata aya kuma don mu ɗauki wani darasi daga cikin darasin wato zama na majalisin ilimi وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرسه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا ولئن قلت ولئن قلت أبو بيني أنا مولن قال لا لام القسم قال كما إن الشرطية إذا أنسى القسم رنسوة سنة بكاتا جوابي haka idan an samu shin in shi ma sharadi yana bukatun jawabin sharti ko jaza'u sharti wala in rantsuwa da sharri qulta innakum mab'usuna min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru shine jawabi to amma abu biyu ne sai jawabi ɗaya yazo to zai zama jawabul qasami ne ko kuma zai zama jawabu sharri shine malaman nahwu suke cewa qa'ida idza jama'a qasamun wa shartun fal jawabu lil mutaqaddim minhum idan an zo da rantsuwa da sharadi sai aka shafe ɗaya daga cikin jawabi aka kawo jawabi ɗaya to jawabin da aka bar shi a rubuce sai ya zanto na wanda ya riga zuwa ne a cikin jerin zanta a cikin jerin aya wala in qulta innakum mab'usuna min ba'd al-maut la yaqulanna allazina kafaru to anan da rantsuwa da sharti wa riga wani zuwa rantsuwa sai zanto la yaqulanna allazina kafaru jawabul qasam ne ba jawabul shart ba amma jawabul shart mahzufun dalla alaihi jawabul qasam ina fata an bayyana ku ji Allah sai ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wani in akar na anumul azaba inda ake zamu yi musu binkirin azaba su kafirai ba mu kama su da azabar ba Ina ummatin ma'adudatin ya ga wani lokaci ma'adudatin ayyadajje sananne la yaqulanna da kaji suna cewa ma ya habbisu yo me yake azabar me hana ta zuwa a kawo ta mun in ba tsoro ba ajinna na ji sana sabla mun kitab ya Allah da toto na da azabar kafin ranar kashi kiyama a kawo mana mana Allah ce mun koyi musu jinkiri ne ba gagarin musu kai la yaqulunna ma ya habbisu ai ma yamna'uhu min an-nuzul me yana wannan azabar ta sauka Allah ta'ala sai Allah ke hana ku saurara ku ji yawma yatihim ranan da azabar za ta zo musu laysa masrufan anhum wannan azaba ba ta zanto a bar kautarwa ba ga barin su sai ta same ma'ana in Allah ya za ta zo ba wanda ya sai tsaye da idan duka baki ne wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un tabbas abin da suka kasance suna izgili haqa bihim sai ya kewaye sai ya sauka akan su haqa bihim bi ma'ana a ahata bihim sai da lafazin ahata idan an ce ahata bihi abin da ya kewaye ka ko na alkhairi ko na sharri amma idan an ce haka bihi lallai abin da ya kewaye mutum na sharri kenan ba na alkhairi shine wa haka bihi ma kanu bihi yasarri ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزحناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولئن أذقنا الإنسان shi dan adam inda a ce zamu ɗanɗana masa rahmatan wata rahama min da daga wurin mu ginin wasiha kamar wadata da kuma lafiya thumma naza'naha minhu sannan muka kwace ta daga hannunsa innahu la yaqusun kafur lalle shi zaka same shi la yaqusu wallahi mai dai tsammani ne kafurin sannan ko mai tsananin kafircewa ubangiji sakamakon Allah ya bashi ni'ima ya kwace ya bashi mukami kuma ya kwace ya bashi dukiya ya kwace ko ya bashi ya kwace sai ka same shi ya zanto mai sai bai tsammani wuji ga gida ma'ana idan aka ce ga wani na cikin talauci tun fil azam da wanda da ya taɓa samun wadata sannan talauci ya same shi wa aka fi ganin ya fi jigata galibi wanda ya samu ya rasa an fi ganin ya jigata abin ya fi bayyana a gare duk sai ya sare wa duniyar kamar ma ya ce ku kai ni kabari kafin ya mutu wane ina zakanahu na'ama amma idan muka arzuta shi ni'ima ba da zarra a mastat bayan da akwai wata cuta da ta shafi yana cikin talaucin da yanzu muka ba shi wadata la yaqulan da sai da wallahi sai ka ji fi zahaba ato anni ni kan musibu gaba ɗaya sun riga sun tafi sun bar ni ai ni kan na riga na hai na tsallake Wani ne a zawala sai kaga baya tsammanin ma watan wata rana zai iya rasa wannan abin wala shakara alaiha kuma ba zai godiya akan abin da aka ba shi ma'ana yadda al'amari yake galibi mawadaci idan ya talauce sai ya fi tallata na fil azal bukata da sarewa da ɗebe tsammani wannan shi ne mafi rinjayen faruwa a iya samun kila ba haka abin yake ba ga wani sannan kuma talakan da ya samu kuɗi daga bayan ya kuɗance bayan da can babu a gidansu ma babu sai ga ya fi nuna wani ji da isa da kuɗi sama da wanda ya gaji dukiya tun daga gidansu bai san iyakaci ba saboda shi sabon shigan kuɗi ne dan da nan sai ga da wani jiji da kai shi ma wannan shi ne mafi rinjayen faruwa a iya samun waɗansu su ketare wannan kadarsa ne Allah yake madaukakin sarki ke faɗin su la kula na zahaba sayyi'atu an daga ce ainihin dukkan waɗansu yi ba sa tare ai mu ba mu cikin abin da dangin gidanmu ba haka muke innahu lallai fi la farihun mai yawan alfahari ne fakurun ko mai yawan wato shan farihun mai yawan girman kai fakurun ko mai yawan alfahari alan nasi ga mutane bi ma'uti dangane da abin da aka bari alfarahu a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko girman kai ma'ana ta biyu kuma farin ciki irin da dai wanda aka samu Allah ce da kai la tasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wa la tafrahu kar ku girman kai bima atakum dangane da abin da Allah ya ba haka dan karuna mutanen su suka ce da shi iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin nan duk ana nufin girman kai an gane ku amma da Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to wannan farin ciki ne irin wanda Allah ke so farin ciki na godiya game da neman ubangiji amma can gurin kuwa farin ciki na girman kai na cewa na samu kazawa ne yaran an fahimta ku shine innahu la farihun lalle zaka same shi yana farin ciki amma farin ciki irin na girman kai ba na godiya ba fakur sannan yana alfahari ga waɗanda ba su da irin wannan abin da shi Allah ya ba shi ta Allah ce illal ladzina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri ala darra'i bisa da cutar da suke kai da ko kuma suka yi hakuri bisa da jarrabar da suka zo ta bayan da suna da shi wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari inna ma ya cikin yalwa ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir to irin wannan ne irin wannan hali baya samu to irin wannan zaka samu lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman daga wurin ubangijinsu wa ajrun kabir suna da kuma wato ainihin lada wanda yake mai girma huwa aljanna shine gidan aljanna Allah sa mu darasin da ke kunshe cikin wannan shine idan Allah ya baka da sai ya kwaci ka daina jigata ka fita daga cikin hayyacinka cikin damuwa dan ka rasa ka tuna ai wani ba a taba dan dana masa ba sai ba gara ka dan dana shekara biyu shekara uku ka hau mota ka buga selula kafin abu yanzu su bayan sun tashi ne kuma yanzu ka abin nan kai hakuri da wani bai samu ba in kuma kaga cewa da can gurin tana cikin talauci sai Allah ya baka kai daina girman kai kai da ka samu kwanan nan daina girman kai wani dama a cikin abin ya tashi ya samu a gidansu akwai dukiya mahaifinsa yana da akwai kakansa mana da akwai kakan kakansa mana da akwai kai ne farau sai kake alfahari ga wani san duk ka tambayi wannan ba sai kai ma'ana darasin da aure yake faruwa abin nufi dai mummuni na gari mai imani da aiki na gari ne mutumin da yake talauci baya sa ya fita daga cikin hayyacinsa wadata ba ta rutsar da shi ta firgitar da shi ta sa ya kiɗi ne ya zama wani irin abu daban wadata ba ta canza masa matsayin da yake kai na imani da addini haka kuma rashi baya rage masa matsayin da yake kai na imani da addini ma'ana shi ya zanto mai daidaituwa ne a cikin kowane hali guda shi kaga wanda shine abinda manzon Allah ke nufi a cikin hadisi da yake cewa wato ainihin madal abun mamakin al'amarin mummuni shi al'amarin mummuni gaba daya alkhairi in wadata ta same shi sai ya godiya ga Allah baya jin cewa iya wani sai wannan godiya ta jawo masa alkhairi in kuma kishar haka ta same shi sai kuma ya hakuri sai wannan hakurin ya jawo masa alkhairi haka ake son kodin lokaci mutum amma a ɗabi'ar ɗan adam kaɗan ne wanda kuke kesare wannan ɗabi'ar ɗan adam shine yayi wancan ko yayi wancan innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai Allah ce illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun wallazina kaza kaza wallazina kaza kaza zuwa ulaika fi jannatin mukramun Allah ta mutu kina ta yi ولعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك ترك كسكورة كبرون ونساكي نأبن دعكي وهي يزوى غريك وضائق به صدرك إذا أنت زوترك نقنتي بتي karkai wannan an ya kulu laula unzila alaihi wai kawai dan sun ce laula unzila alaihi kanzun dan me ba a saukar masa da wadata ko arziki ko kuma taskar arziki daga wurin ubangiji ba in dai da gaske da shi manzo ne dan me ke cikin talauci saban ke cikin talauci ai da an ganshi da zinariya ko azurfa laula unzira alaihi kanzu aw ja'ahu ma'ahuma malakun ko kuma dan me mala'ika bai zo tare da shi bai saddiquhu kama hana ya gaske gaskata cikin irin abin da muka nema na cewa mala'ika ya zo gaske ta ga mala'ika Allah ce karka damu idan haka ta faru kar hakan ya sa ka bar wani sashi na abin da aka yi maka wakai lafazin la'alla yana fa'idantar da taraji ne amma yana da ma'anoni daban-daban idan ya zo a irin wannan siyaki yana fa'idantar da hani daga manzon Allah kare ya irin kaza kamar yadda yana zuwa da ma'anan al-isfar ma'anar ta kada ka kuskura ka bar ba'da ma yuha ilaika wani sashin abin da aka yi maka wahayi fala tubligh iyahu ba tare da ka isar da shi gare su ba litahawunihim bihi dan kaga suna sakaci da shi wa dha'iqun bihi sadruka kuma ya zanto zuciyarka na kunci bi tilawatihi alaihim yayin da zaka karanta musu shi abin da sa zuciyar ta take kunci li ajli an yaqulu kawai dan kana jin tsoron za su ce laula unzila alaihi kanzun dan bai ba a saukar masa da wata taskar arziki daga wurin ubangiji ba aw ja'a ma'ahu malakun ko mala'ika zo tare Kar shi haka ta faru daga gare ka ma'ana duk irin yadda kake tsammanin za su bijire idan ka karanta sai dai kai wa'azi ka isar nauyin ka shine isarwar amma shiyarwa a hannun Allah take fa zakir inna ma anta mudakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'azibuhu Allah al'azab al'alim Allah ce inna ma anta nazir sanin dai kai mai gargadi ne kadai fana alaika illa al-balag ba abin da ke kanka sai isar da wannan musulunci lal ityanu bi maktarahu amma abin da suka nema na dangin mu'jiza daban-daban kamar sama ta tsage ko ayi kaza ko ayi kaza wannan ba a can ka yake zuwa da shi wallahu ala kulli shay'in wakil ubangiji ta'ala mai kiyayewa ne kan kowane irin abu da ya gudana a rayuwa hafizun mai kiyaye abin da suka faɗa ne fa yujazihim dai haka zai musu sakamako akan wannan ranar tafi malamai na cewa dan mai anan wurin aka fi da manzon Allah inna ma anta nadir sanadai kai mai gargadi ne kadai tare da cewa manzon Allah nazirun ne da kuma bashir inna arsalnaka jahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira sannan a nan ma farkon wannan sura Allah ce innani lakum minhu nazirun wa bashir manzanni gaba ɗayan su rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizun hakima wa ma nursilul mursalina illa mubashirin ana kuma sukan ce a'a an ambaci nazir dan wannan wurin wuri ne na tangarewa ana kawo mana labarin tangarewan kafa da bijirewan wanda yake cikin tangarewa, da bijirewa har yana neman annabi ya zo da mala'ikan da zai gaskata tafi kafin ya yi imani da shi kaga wannan ai ba bushara ya kamata a yi masa ba Bujara ana yi ne ga wanda yake aiki na gari sai dai a kunkushe shi ta haka kawai aka ce inna ma anta nabiyyu wallahu ala kulli shay'in wakil dan domin ita bishara ana yin ta ne ga mummunai masu takawa kamar yadda inzar din kuma ake yin sa ga kafirai ko masu takawa fa inna ma yassarnahu bil lisanika ya kace ne litubashshira bihi al muttaqin wa tunzira bihi qauman lut kaga an kace at-tabshir lil muttaqin wal inzar lil qaumi lut ga mutanen da suke al-lut masu tsananin adawa da abin da ake isa musu na wahayi قوما اللد تاكي من جمعي من كلمة الألد وهو ألد الكتاب لد يا زنطو شيء الجمع أنا ما في يوم كان جريوا كما تسألوا من مسلمة دمنا دابين دايشي إسلام مسلمة قال لك أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالحين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون التي أم يقولوا لفراب أم إنما أن أننسى بل إضرابية bari dai ya kuluna su kafirai suna cewa دن manzon Allah ne ke cewa wannan alqur'ani wannan mutum malaman suka ce am anan gurin ma'anarsa daidai da hamzatul istifham a yaqulu da tara sun yanzu sun rinka cewa shi ne yake cewa wannan alqur'ani ko wata ma'ana dai za ta tsaya idan an fasara da ma'ana suna da awarta wa manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake wannan alqur'ani ya Allah sai kulka ce da su fa atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ai kuma masu fasaha ne kuma larabawa ne yadda qur'ani yake ba larabi fa atu bi ashri suwarin mithlihi ko kawo surori guda goma mana kwatan kwatan alqur'ani fil fasahati wajen fasaha wal balagha da azancin magana wal istimali ala irshadin da kuma ayoyin da surorin su kunshi shiryaswa wa tawjihin da fuskantar da mutane wa nahayin da kuma hani dangane da munanan ayyuka wa kai zalika da sauran al'amuran da ba wannan ba wanda alqur'ani ya gurfa to je ku kawo in dai ni wanda kuka yi mutum ne kamar ku na zo da abin da yake sura ɗaya ɗaya har sura ɗari da wani abu to ba zai gagare ku ba ko taron mutane da yawa ku yi haɗin gwiwa ku kawo surori guda goma in dai har ni na kawo to kuma za ku iya kawo shi shine ma'anar wannan ta kalu kalubale fa tu bi asru suwarin mislihi muftariyat ku kawo suwari guda goma mislihi kwatan kwatan alqur'ani muftariyatin ababan kirkirowa fa innakum arabiyyuna fusaha kuma ai larabawa ne waɗanda kuke masu fasaha misli kamar ni dan haddahum duha manzon Allah ya kalubalance su cewa su zo da adadin surori guda goma ai ashir suwar awwalan da farko kenan thumma bi sura sannan kuma daga baya ma aka sassauta aka mayar da abin har zuwa sura daya kamar yadda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul yunus ku je ku kawo waɗannan din da aka nema wada'u man istata'tum min dunillah ku kirayi duk wanda kuke tsammanin kun sami ikon ku kira shi min dunillahi ba Allah ba dan ya taimaka muku lil mu'awalati ala zalika dan ya taimake ku bisa da haka in kuntum sadiqina in har da gaske kuke cewa ni in kiro alqur'anin fa in lam yastajibu lakum Allah ce idan har ba ta an samu ku ba ko ne dangane da wannan kira da kuka yi wa kafare su kawo abin da yake al'kur'ani da alqur'ani fa'lamu anna unzila bi ilmillah balle ku sani cewa wannan al'kur'ani an saukar da shi ne da ilimin ubangiji ta ba manzon Allah ne ya kirkiro da karan kansa ba wahayi ne saukake daga Allah lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida da suka yi da'awar daga wurin annabi yake shine ballo balalan ba'ida domin Allah ya ce shi ne ya saukar da shi gare ka anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi da ilimin ka wal malaikatu yashhadun malaiku ma shaida ne kuma ya kafa Allah shahida Allah ya isma ya zama shaida kun gane ko in fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illa hu kuma lalle babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai fa hal antum muslimun ku ce da su shin za ku wuya kuma ku musulunta ba da hadhihi al bayan an riga an yanke muku hanzari ta hanyar wannan kalubale ayyukum ma'ana dai ku shiga musulunci mana ku huta na'am من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وبنجي من كان يريد الحياة الدنيا وان دي كسنتي ينا نفن أي رايور دنيا دا أي كنسا أي أسلم وعمل عملا رياء ya musulunta amma yake yin ayyuka irin aiki na riya ba dan Allah ba shi lada ba sai dan wane gani wa zinataha kuma yana neman kawar duniya bayan arada gairar Allah bi amalihi ta yadda yana faci wani Allah da aikin sa kamar irin wannan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu tuka musu sakamakon ayyukan su fiha a ita gidan duniya din ai jaza amma amiluhum min khairin sakamakon abin da suka aiwatar na alkhairi ka sadaqatin kamar sadaka wasilatu rahimin da sadar da zumunci duk za mu ba sakamakon a nan gidan duniya sai an nuwaffi alahu rizqahu ta yadda za mu yawata mu yalwata masa arzikin sa amma wa hum fiha la yabkhasun su irin waɗannan mutane fiha a nan gidan duniya la yabkhasuna ba a tauye musu komai daga cikin aikin alheri da zasu idan suka yi aikin alheri sai a ba su ladan nan gurin sakamakon anan gurin yabkhasun la yabkhasun ba za a tauye musu komai ba min a'malihim allati amiluha na ayyukan da suka yi amma ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne wanda a lahira ba su da komai sai wuta Allah ya tsare wa Habiba ma sana'u fiha ya rushe duk abin da suka aikata fiha a kan lahira din za su samu ya rushe fala thawaba lahu babu lada game da aiki wa batilun ma kanu ya'malun sannan batilun rusasshe ne ma kanu ya'malun duk dangin abin da suka kasance suna aikata وفي قراءة زيد بن علي قراءة زيد بن علي وبطل ما كانوا يعملون ده فعل ما بي kenan aikin da suka riga suka yi ya riga ya lalace bil fi'li wato da fi'li ma bi ai ma kanu ya amaluna hu fi dunya irin abin da suka kasance suna aiwatar da shi a duniya min al'amal na ayyuka fasala duk ayyukan sun lalace wala thawaba laha fil akhirah babu lada a gare su a ranar lahira ba wani ranar da ba su idza amilat li ghayri Allah idza umilat li ghayri in har an aiwatar da wannan ayyukan ba dan Allah an yi da domin عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله wa واله وسلم يقول an tarbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi. yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana azna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatar abokanan tarayya an shirki daga mu tarayya cikin abin da aka yi dan mu ne da su ni na fi karfin mu tarayya da su dan nemo wadaci da su ne mabukata in dai aka yi aiki dan ne in ba da lada kuma dan wani ya yaba to ana bukatar yaban wani kenan da kuma ladana a cikin aikin kamar mu raba ne in dauki daidai na in ba da lada shi kuma ya dauki daidai na ke ya raba to ne ko ba zan dauki kaso ba tun da ni na fi kowa wadata shi ko wancan matalauci ne shine ana agana shuraka'i ani shirk da haka man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'iya gairi kuma ya sanya ya ya wani tare da ni a cikin aikin taraktuhu wa shirka sai in tsane da wannan rabon ya je kaiwa wancan wanda ya hada da ni don ya bashi lada A akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ne wato abinda wannan ke nuna wa dukkan aikin da shirka ta shiga ciki ubangiji ta ala ba zai karba ba ba zai bayar da lada kuma za a kun da mai aikin ranar tashin kiyama cewa ka je wurin wanda ka hada Allah da shi dan shi ya baka lada dan shi Allah ya bar masa aikin tun a can bai karba ba dan shi wancan din ya karba Allah ya tsare wannan hadisi ya karjahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu haka an kai mu daga abu hurairah Allah ya tsare ta gare shi kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace man ta'allama ilman mimma yubtada bihi wajhu Allah duka wanda ya koyi wani ilimi irin ilimin da ake neman yardan Allah da shi la yata'allamu la yata'allamu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya amma ba komai yasa ya koyi ilimin ba sai dan ya samu wani rabo na duniya ya samu wata lagwada ta duniya lam yaji da arfal aljanna to wannan mutumin ko kanshin aljanna ba zai ji ba yawmal kiyama a ranar tashin kiyama ya amiri ha yana nufin kanshin ta akrahu abu dawud wani hadisi imam abu dawud ya rawaito wato kenan shi ilimi abin da yasa nashi yafi tsanani saboda shi ne abin da ake yin sa dan lahira sai ya kasance mutum yayi da manufar duniya to shi ta sai sakamakon yake da tsanani kore da gaske to ko babu inda san ke wasa da mutum sama da wasa da mutum a wajen fagen neman ilimi wannan har magabata da dama sukan ce mun fara neman ilimin ba dan Allah amma da karfe ne Allah ya arzuta mu da niyya sai aikin ya koma dan Allah da haka lokacin da kake neman ilimi sai kai kokowa ka da shedan yau yake nasara akan ka gobe ka ji kamun sai ka koya ka ikhlasi karfi da yaji shine duk lokacin da tunani na shuhura ya zo maka sai kokarin ka tore shi duk lokacin da tunani na neman girma ya zo maka yi kokari ka ture shi dan yana ingizo abin kuma kana ingizar da abin kana ture shi kana kokarin qiyamul layli kana kokarin karatun alqur'ani kana kokarin istighfari tare da cewa kana karanta tarihin magabata dan ka rinka daukan darasi da irin gwagwarmayar da suka yi tsakanin su da ke dan wajen su da cewa sun mulkace shi kare gurbata musu ayyukan amma idan ba haka ba ba abin da ake neman shuhura da shi sama da ilimi sai mai kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya yi dukiya bayan dukiyar ma kila yana da kyauta bayan kyauta ma da dukiyar kuma kila yana da wani tarihin na sarauta amma kaga bai samu shuhurar da wani malami ya samu a gari kuma har yanzu ba zai samu wannan shuhurar ba to shi yasa wannan shuhurar da suke ciki sai da dama suka yi rubdugo wajen neman ilimi ba dan Allah ba sai dan yaya za a samu wannan shuhura din kuma shi na kokari ya samu mai neman ilimi ya gurbata masa niyyarsa saboda idan ya lalata malami daya kamar ya ci nasara ne akan mabiya malamin sama da mutum dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar masu fushi da fushin malam yan malam ya faɗa a gaskata ko da hujja ko ba hujja kamar yadda idan aka ci nasara malami ɗaya ya yi ikhlasi sai ka samu baki shi kadai zai shiga jiyar ikhlasin ba dubban mutane sun amfana da da'awarsa saboda ya faɗa musu gaskiya suna aiki da shi sa fagen neman ilimi ba fagen da ya fi hatsari kwarai da gaske ina nufin hatsari na mutum ya rinka neman ilimin ba dan Allah ba hatsari na bayan ilimin ya samu isar da shi da jama'a ya zama wahala hatsari na idan an zo neman ilimin a rinka jin in an wa za a bata wa rai waye za a yi wa ba daidai ba kuma in ba a yi masa ba daidai ba me ake nema a wurinsa wanda ake jin tsoron za a rasa duk akwai waɗannan haɗurran daga ciki ba wanda zai iya fita daga ciki wanda Allah ya masa ya ubangiji kai mana gaban kasa ya ubangiji kai mana gaban kasa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhsun abinda suke dan duniya din sai a cika musu tip ba za a rage musu ba amma ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar alahira ba su da komai sai gidan mutane sai ga duk abin da mutum ke sa yana samu an baki ya samu kuɗi ya samu wadata ya samu ɗaukaka ya samu kujerar makka ya samu ta umara ko mai ake so ya samu ya samu mata ko mai ake so zai samu to amma da karshe laysa lahum fil akhirati illa an bai da komai sai wuta ya tar dukiyar ya tar dukiyar ba za ta hana shi ba kaga malam malam malam ana cikin tausayin ka a bashi zakka a bashi zakka kuma ya tara shi ba ya bashi zakka sai ya mutu a ce ya bar miliyan 40 ya bar miliyan 20 ya bar 30 ya bar 50 an yi gobara a gidan malam wani miliyan kaza ta tafi an yi kaza miliyan kaza ta tafi ga su suna cikin wahala da shi amma babu ruwansa kuma a irin wannan idan ta zo ya manta da cewa gadan annabta yake shi gadan annabta kuwa tun da dama ba gado ne dukiya ba ba a raba wa ɗaya sai dai a raba wa jama'a al'ulama warasatul anbiya to a maimakon ya ci gadon annabta sai ya manta da matsayin gadon annabta sai ya koma gado na dukiya na mutane idan shi yana shehi yana babban malami ba wanda zai kusanto kusa da shi ɗansa duk yadda kai wa shehi ka muridanci kai shekara talatin arba'in kana muridanci ka yi zikiri ka yi zikiri ka yi sallah ka yi sallah har gokin ka yi tabu kai duk abin da za ka yi da hidima da shehi a gaban idanka za a bashi sadakar yarinya a wani gari ko ba ta fushi da fushi shehi ko za ku je ku taho da yarinya ta karama sun ma girme ta ku za ku rinka mata wanki ku ba mata ruwa ku yi mata shefan sai ta haihu ta samu ɗa namiji ku za ku rinka ɗaukan yaron shi ɗan gidan malamin ku ya muku kashi ya muku fitsari ya muku kumburi ana nan da ya girma ya fara wayo ta rinka koye shi a cikin gidan ana koya miki karatu irin wanda ko ba a koya miki saboda shi ana tarairayarsa dan a bashi horon zaman keji ko kuma haka za ku mutu kuna muridai tun da rai sai mu kafin ya mutu sai ya rika kawo shi idan an zo karatu shine halifansa ranar da duk baya shi zai zama halifansa ko almajiransa da kuke makalkale da shehi tun yana da rai shekara ashirin talatin sai a kawo yaro dan shekara ashirin da biyar a ce kuma dole shi ne shugaban in ka ci nasara a matsayinka na babban ɗalibin shehi ka ja baki amma ba suka yi fassara ba ɗan shehi ne zai fassara ka jawo uban ka duki kuma kima zaka ja masa duki har yanzu ba ka da mukamin da zaka yi fassara ko da sura wato kamar ku dangin gidan ku an yi ku dan ku zama muridai su kuma dangin gidan an yi su dan su da muke huna mu koma gadan annabta yadda abin yake gadan annabta yadda abin yake tunda ilimi aka gadar shi shugaban halitta farin jaka da sallallahu alaihi wasallam sai zanto ƴaƴan nasa maza ma da ya kamata su gaje ki, cikin hikimar Allah Allah ya karɓi rayuwar inda tsarin haka ake dole ɗan gidan ya gaje ka da sai a cikin ganin damar ubangiji zai iya baiwa Ibrahim tsawon rayuwa sama da ta Abubakar sama da ta Umar sama da ta Usman sama da ta Ali sai idan annabi ya bar duniya halifansa na farko ya zanto ɗansa Ibrahim amma sai kasance Abubakar ne halifan farko ba ta bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi kuma Umar ya zo ba da bane ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi Usman ya zo ba da bane ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki bayan sun tude Aliyu ya zo Aliyu ya fi su kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mace da ɗan namiji suke da manzon Allah in ma da a ce abin gadan gida ne da sai manzon Allah ya isara ce Ali ya zama halifan bayan sa kafin Abubakar kafin Umar kafin Usman tare da haka sai aka tsara haka tun da gadan annabta ne ba gado ne na dukiya ba to dan me kuke gadan annabta kuke raba gadan annabta shine ilimi da mukamin cikin ilimi irin yadda ake raba dukiya yadda ba mai cin dukiyar ku sai ƴaƴan ku haka ba mai gadar ku a gidanku a karatun littafi kaza na gidanku a tafsirin gidanku a hadisin gidanku a makamatin hariri din gidanku sai ƴaƴan ku na ana yaudarar mutane mutanen mu suna son addini amma sai a kifa su a ba su ba daidai ba da yadda abu yake fili dalla da dalla da kidi Abubakar baya da ƴaƴa me yasa shi bai mutu bai kawo dan sai zama halifansa ba sai Umar ya zama halifa Umar baya da ƴaƴa ga Abdullahi dan Umar ga Asim ga wani ne me yasa bai kawo su ba sai Usman Usman baya da ƴaƴa me yasa bai kawo ɗansa ba sai Ali dukkan waɗannan al'amura ne da ya kamata mu ɗauki izina inda Allah ya ba mu kwakwalwa da basira inna fi zalika la zikira. liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid in ba ka karanta tarihi ba sosai ba ka karanta alqur'ani ba ba ka karanta hadisi ba to dole za a rufe ka amma imam shafi ya riga gama yace man ta'allama sunnata kawai hujjatu wanda duk ya koyi sunnar ma'aiki hadisin annabi hujjatu za ta yi karfi ba za a iya baka anka ba sai dai a zage ka sai dai a la'ance ka sai dai a faɗi duk abin da za a faɗa amma a kawo hujja a gwara ta da hujja ƴar ta wani in ba su zo ba wallahi ba ba wanda yake da lokacin da zai shiga wannan filin cikin yan bid'a babu ya kawo hujja ya kwana ta da hujja wallahi cikin ba wanda zai iya sun daɗe da barin karatu albarkacin makaranta suke amma wallahi sun nisa da barin karatu saboda haka in dai za mutum zai karanta da kai addini ya karanta da kai kare wutar da hankalinka ya mai da kai bai daji wannan aya tana nuna nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabsun in mutum yayin duniya sai a baki ayar da ke cikin surfin isra'i ma abinda take nunawa in ka yi dan duniyar ma sai Allah ya ga dama ya baka duniyar in ya ga dama sai hana ka in yi dan kuɗi in Allah ya ga dama sai a hana ka kuɗin sai dai ka shahara cewa ka yi in kai dan shahara in Allah ga dama sai ya hana ka shahara ya canja maka da wani abin daban man kana yuridul ajilata addanna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura man kana yuridul ajila wanda yana duniya da wa'azinsa da karantarwarsa da da'awarsa addanna lahu fiha ma nasha za mu zai masa abin da muka ga dama a duniyar ba shi abin da ya nema ba kuma za mu yi hakan ne liman ne da gaban da muka ga dama wani zai nufi duniyar kuma ba zai samu ba duk aikin yana yi dan duniya dan kwar jini akwai malamin da yake ta ba abin da yake so illa ya zo gaban jama'a ya kwar jini da sun duk sirra su da kawai suna bajewa ta malam ta malam wallahi na ganshi a wajen waɗansu rudda ya zo babu a san ya zo kaga abin da ya nema sai Allah ya hana akwai wanda kuɗi yake so kuma sai a hana ka kuɗin ko a baka Allah ya zame albarkin ka kike yin albarka ya sau aka biyo malamai kuɗi yan damfara suka je suka musu ko wannan suka sace kuɗin duk an wannan a nan suna nan kuma sun sani an san su ba wai mu a'a muridan su ma da suke wa kaza sun sani amma kyale su saboda haka mutu tsoron Allah ajjalna lahu fiha ma nisha'u shi ma Allah ke liman nuridu sai wanda ma ga dama zan yi wa haka thumma ja'alna lahu jahannam sannan sai mu sanya masa wutar jahannama yaslaha zai shige ta mazmuman yana aban zargi ana iza kiyasa madhuran abin hankadawa da ƙarfi a tilasta masa shiga ciki halakake amma wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dukkan wanda ya nufaci lahira da aikinsa don Allah yi kuma yayi aiki irin aikin na lahira istighfari irin ta annabi salati irin na annabi haidala irin ta annabi duk ibada irin ta annabi sallah irin ta annabi aikin haji da umara irin na annabi wa ta'ala ha ta'aya wa huwa mu'min yana mummuni in dai ya ga mummuni ba a bukatan wani sharadi ya shiga wata tarika ya shiga wata kungiya bai taba yi ba har ya mutu bai taba shiga ko izala ko jama'atu nasr islam ko kiyanu bai taba yi ba wa huwa mu'minun yana mummuni in anan kawai ya tsaya bai taɓa shiga komai ba wa huwa mu'minun fa ulaika kana ta'ayhum mashkura to irin wannan aikin su shine abin godiya a wurin Allah ta'ala ta Allah ce kullan nunissu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbika wa ma kana afa'u rabbika mahdura kullan nunissu kowanne za mu ba su ha'ula'i wa ha'ula'i da waɗannan din da waɗannan din za mu ba su min afa'i rabbi daga wata baiwa ta ubangiji a nan gidan duniya wa ma kana afa'u rabbika mahdura Allah bai hana kowa ba a nan gidan duniya wanda ya kafirce ma ya ba shi dan ya baka ba shi kin ya yarda da kai ba yadda ban bayarwa daban unzur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd duba su da yadda tarihin su yadda rayuwar su take yadda muka fifi ta saki akan saki abin da yake damun waɗansu dan mai Allah ya fifi ta wani a na. dan me wane ya samu daukaka dan me za a ce wane dan me ko motsi ka za a ce wane dan me motsi ka za a ce su wane Allah ce faddalna ba'dhum ala ba'd min muka fi su saki akan saki mu muka yi na ba haka ba su ne suka yi ba walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila a can gidan lahira darajojin sun fi girma fifikon ya fi zama fifiko abinda ubangiji ya faɗa kenan dan kai dai ka nufashi ubangiji in ka nufashi ubangiji ko ba sai ka shelanta ba Allah ya san kai dan shi ko in ba kai dan shi in kai kuma dan wata manufa haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya san ku kyale nan karanto mana hadisi daya ya goyi bayan waɗannan ayoyi imamu darimi ya rawaito hadisi daga zaidi ibn sabit Allah ya kare da a gare shi ya fito daga wajen marwan ibn al-hakam da tsakiyar rana sai dan sai yake da shi ma kharaja hadhihi sa'a min indi marwan illa wa qad sa'alahu an shay'in ba abin da yasa baba bai fito daga wajen marwan khalifa ko sarki a yanzu da ranar dinnan ba sai kila sarki ya neme shi ne ya je ya faɗa masa wani hadisi na annabi ya aiki da a lokacin duniya tana zaune lafiya sarki zai kira malamin hadisi ya haddisni ma alimta min ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hukam faɗa min hadisi mai zafi da ka sani game da sarakuna inji sarki zai nemi hadisi mai zafi yalla bai sarki zai nemi hadisi mai mai zafi ya ce a faɗa masa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma malamin ya karanto hadisin mai zafi yake tun da kaga baba ya fita daga wata marwana bin hakan lallai akwai dai wani abu fa ataitu fa sa'altu sai na je wurin shi na tambaye قال نعم يتي قريب تسكي سألني أن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle yalla bai ya tambaye ni wani hadisi ne daga daga manzon daga bakin manzon Allah kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nazzara Allahu ra'an sami'a minni hadisan fa hafizahu Allah ya haskaka Allah ya haskaka mutumin da ya ji hadisi daga gare ni ya haddace shi fa addahu ya isar da shi ila man huwa ahfaz minhu ya zuwa ga wanda kila ma ya fi kiyaye shi da aiki da shi fa rubba hamil fikihin laysa bi fakih wani lokaci mutum zai haddace fikihu amma shi ba malamin fikihu bane ya haddace hadisi amma ba ya da malaka ta istinbati sai ya kisar da hadisin ga wani mai malaka na istinbati yayi istinbati hukunci a ciki yasa ake so in ka haddace hadisin ka isar a nan gurin kafin mu je koda wanda duk yake so ubangiji ya sa masa haske da albarka a shi karan kansa da zurriyar gidansa ya haddace hadisin manzon Allah ya isar amma wallahi matukar ka ke bid'a ko kaya haske sai kayi duhu daga baya na rantsa da Allah duk yadda kai haske sai kayi duhu kuma a ka ma sai an yi duhu su ma sai sun bar duhu sai dai sun yi sunna Allah amma sunnar annabi ita ce albarka manzon Allah ke rahimallahu ra'an sama'a minni hadisan ba kissa ba ba mafarki ba فحفظه يهدك da وأداه يئسدك يزوى ga wanda zai je ya aiki da ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه من ذا الله لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث على ثلاث قتال إلا دخل الجنة kulle al'amuran ya shiga aljanna ga sunan ta kuji kuji zuciyar musulmi ta rike al'amuran nan ya Allah kai tsaye kana yake sai nace ma hiya yake wani irin ayyuka ne kana manzon Allah ce ikhlasul amali lillahi yin aiki dan Allah kadai ba dan shuhura ba ba dan kuɗi ba ba dan an saye ni ba ba dan wata manufa ba dan Allah kadai ikhlasul amali lillahi na biyu wan nasihatu li ulati al-amri yin wa'azi ga shugabanni ai musu wa'azin da ya dace wanda suka dace ai musu da sauki ai musu da sauki wanda suke son tsakatsakiya ai musu tsakatsakiya wanda sai an musu zafi an jawo fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawa to wallahi a damdama musu ita su jita kowanne ai mata daidai ne wal luzumil jama'a da luzuntar jama'ar musulmai musulmi kansa ya hadar kan shari'a kai iyakacin kokarin ka farka fantare ka zagi shari'a dan wata manufa ta duniya ba dan Allah ba ba dan kai kana bukatar lahira ba kawai dan wata manufarka dan an saye ka ta damu karka yi haka in wani mai kake ganin a cikin sojojin mai shari'a ya samu abin da baka samu baka tuna Allah ne ba kai ma ka nema wurin Allah kuma dama dan Allah kai kuma da ya baki duniya ai duniya ana bayar da ita har da kafiri kila wannan bayan nuna Allah ya yarda da ka koma kai abin dan Allah ka lizinci jama'ar musulmi ba sharri illa ka kawo wa jama'ar musulmi ka rusa su a daidai lokacin da suke bukatar haɗin kansu masu faɗa da shari'a ba abin da suke so illa su kawo rikici a nan Kano ba a wuri ba a daidai lokacin da Ramadan ke ƙara kusanto dai idan an wargaza shari'a a Kano to kusa an karya ta a ko'ina dan haka ake kokarin a kai waɗansu a yi amfani da su duk kuma su yi amfani da wancan hukunsu na san duniya don su wargaza lamarin al'umma saboda haka manzo Allah ce wani zumil jama'a kalizanci jama'ar musulmi fa inna da'awatahum tuhidu min wara'ihim in sun yi addu'a tana kewaye su ne su kaɗai da wanda yake cikin su duk wanda ya ware daban addu'ar shi ta alheri ba za ta same shi ba ma'ana duk addu'ar da mummune ke wa junan su maza da matan su ana samun wanda yake cikin su ne bai nemi ya fantare daga cikin su ba dan wata manufa da ya fita daga cikin addu'ar shi ba ta ba ta same shi manzo Allah ce wa man kana fil akhiratu niyyatuhu ja'ala Allahu jinahu fi qalbi duk wanda ya kasance niyyar salahira kadai ya fuskanta sai Allah ya sa masa wadata ta zuci ba da shi a rinka ganin yana da shi ila abin da yake da shi shi kadai ne ya kashe shi yayi wata bukata da mutane su dauka tun da kaga ya kashe yayi kaza kila yana da goman gomayyar kaza sai Allah ya sa masa wadata ta zuci wa jama'a lahu shamlahu sai Allah ya tattara masa al'amarin sa ya albarkatu zurriyarsa da gidansa wa atakhu dunya wa hiya rajima lahira za ta zo masa a duniya za ta zo masa tana kaskantar da kai tana turma zahancin ta aka a kasa suna yi masa su za ta zo gare shi suna neman shi za ta zo gare shi suna neman shi wai dan Allah menene ya damu waɗansu daga cikin al'amuran da duk yake faruwa a sanar nan kwanan nan duma a biyu ko uku da suka wuce mai girma gwamnan Kano ya je masallacin mai sallar juma'a wallahi shi gwamna ya sani yan protocol na gwamna sun sani cabinet sun gwamna sun sani mukarrabai na gwamna sun sani ni ban taba neman ya zo masallacin mu a matsayinsa ne ya gani na shugaban jama'a ya je kaza ya je kaza ya je kaza yace zai zo ɗorayi ba shi yayi mun waya ba daga gwamnati house aka bugo mun waya karfe sha ɗaya da wani abu na rana aka ce yau fa his excellency yana so ya zo sallah wajen kuna ganin babu wata matsala muka sai me matsala ba musulmi bane shi kila waɗanda suke da wannan tunanin suna ganin mu ɗan gaba dai gaba dai ne ko wani abu zai faru ko menene muka ce babu wani abu wallahi suka ce za su turo mutane waɗanda za su zo su duba su kin tsaye da za a yi sabon ce kafin su turo ma a sa almajiran mu a masallaci za mu yi musu magana su kin tsaye da za a yi ko su zo su haɗa na kuɗin suka zo suka haɗu aka ce karfe nawa zai zo a karfe ne kuke hawa minbari nake muna hawa karfe ɗaya zuwa ɗaya da kwata da wuya dai mu wuce karfe ɗaya da kwata mu hawa minbari ba sai dai in wani abu ya faru me ki nan na bar gida karfe ɗaya kafin in je sai ɗaya da minti goma ina zuwa na shiga masallaci ɗaya da kwata tana yi a lokacin kuma gwamnati bai zo ba ban jira shi ba na hau mimbar shi ya sani kuma wanda suka je masallaci sun sani kuma yan talabijin ba da suka ɗauki hudubar tunda sun taho da gwamnati ne ba su ɗauki inna alhamdulillah ba dan nayi nisa suka zo a cikin larabci wanda in masallacin wani daga cikin waɗannan masu haushin ne za a je wallahi ko za ko gwamna zai nafi ya kai karfe hudu sai sun ya je kuma ya jarraba da masallacin su da nan muka fara hudu ba yanzu aka yi hudu ba yadda ake yin ta koyaushe a bisa da tsarin da hudubar take ba a tsara huduba dan shi ba a nan an tsara ta yadda dama a wannan makon hudubar da Allah ya kaddara mu yi ya kuma ji daɗin huduba ya tashi yayin bayanin da zai yi bayan an gama hudu ba masu kabbara kuma suke kabbara to wannan jawabi da gwamna yi shine sai jawo garin wai ma za a sa Ja'far a talabijin da rediyo tun mu mai yadda ba da aka fara zage-zage gwamnan ma a ce dai izaya ne wace ke wace tsakanin ku da Allah gwamna yayi wata ɗaya har goma sha takwas yana gwamna a jihar Kano a cikin watanni goma sha takwas ɗin ma'ana shekara ɗaya da wajen wata shida ko wani a makamancin haka ko kusa da haka alal akalli yayi juma'a sama da so 50 kenan bai taba zuwa masallacin mu ba sai wannan karan duk masallatan ku yake zuwa mu ba ce dan tijjaniya bane ko dan kadiriya sai da zuwa masallacin mu sai fita dai zala ne kun yi masa adal. yana sallar juma'a fa Mun ku yake zuwa ko mu ta da fatawa da cewa sallar tashi ba ta yi ba a aqidar mu duk juma'ar da gwamna ya yi a nan Kano muna sa ta karbu muna fatan Allah sa a karɓa irin yadda muke sa ran a karba wajen mu amma wai dan ya ganin so ɗaya ku ya je wajen ku su sun ko su sun kuma kine ce Allah ya su tono garma kuma gidan lafiyan Kano da talabijin Kano duk ba ku kuma mai ba wa yake magana ku ne kuka mamaye ku kuke cewa kaza tun lokacin ma ba a yi sa'a a ba har lokaci ya yi ubangiji ya kaddara sai an ji ko ba wanda ya sai hana a ji ba wai wani idan bukatar sa bata biya ba sai ce to shari'a amma ta rushe wai kawai dan bukatar sa bata biya ba ka ji tsoron Allah dan bukatar sa bata biya ba sai ka zo ka kama zage zage da la'anta da tsina da tsinewa da menene da menene ita fa tsinewa da zagi da la'anta da habaici ba su ne karatu ba karatu qala Allahu qala rasulullahi a ce mun mu karasa hadisin ba manzo Allah ya ce wa man kanat ad-dunya niyyatuhu wa man kanat ad-dunya niyyatuhu wanda duniya ta zanto ita ce niyyarsa farraqa Allahu alaihi shamlahu sai Allah ya ta lamarinsa fara ja'ala bai na ainihi Allah ya sanya tsoronsa a tsakanin idansa ba yadda ya iya kullum ya fita ya ga abin da ke jin tsoro ko ba yadda ya iya Allah zai warga da al'amarinsa wallahi duk wanda ya fuskanci duniya ɗan tsaye lahira da iliminsa da da'awarsa wallahi a cikin gidanka sai Allah ya haifar da sabani tsakanin ƴaƴanka bata faru ba an gani a cikin ƴaƴanka kansu ba zai haɗu ba don dan kai baka nufaci Allah da aikin ka su ma in suka ƙi cikin ƴaƴansu haka za ta faru ko tsakanin ƴaƴanka da muridanka a rinka a rinka fatan Allah sawa ne mutu Allah sawa ne mutu gobe sai Allah ya tsare shi al'amarin ka ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ko ba abin da ya samu cikin duniya sai abin da dama aka rubuta ba ya kokarin nasa bai jawo masa saboda haka muke tsoron Allah ni komai saboda Allah ku yi hakuri mu dan karasa yan kaɗan daga cikin ayoyin mu je wata gaba inda za mu tsaya mai Allah ce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه أ حمزة الاستفهام فكما harafi ne daga cikin huruful atafi to su malaman larabcin suka ce yayin da duk aka sami hamzatul istifhami da harafi cikin huruful atafi kamar fa kowa. kamar mu ce man kana ko afa man kana ko afa afala yatadabbaruna qur'an lallai hamzatul istifham din nan ta shiga cikin wata jumla ne mahdufa wadda fa ta zo ta yi akasin jumla ta biyu akan jumlar da aka shafi afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu ay ayastawi al-kafir alladhi laysa ala hujja wa man kana ala bayyinatin min rabbih yanzu kafiri wanda baya kan hujja baya kan dalili sai ta kalidul aba zai yi daidai da wanda ya kasance akan hujja ko kwana daga wurin ubangijinsa in zai faɗa ya faɗi hujja ya faɗi wahayi ya faɗi nafsi ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu kuma ga shaida na da da wannan bayyana din minhu daga wurin ubangiji ku kyale nan fasara da dukkan kalmomin kalmomin da tafsirin dan mu karasa zuwa inda nake so in kaga nan gurin bayyana tun min rabbihi malamai suka ce ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam akai san musulunci wa yatluhu shahidun minhu shaidar da ke biye da waccan hujja kuma ita ce manzo da aka turo ko mala'ika jibril da aka turo zuwa wajen manzo da wahayi sai ya zanto ga haske na fitra da Allah ya halitta mutum fitratan lahi allati fatara an-nasa Alayha. ga haske na wahayi da Allah ya turo manzo da shi ya turo mala'ika jibril da shi sai hasken ya haɗu da haske shine Allah ce nurun ala nuri wato nurin fitrati ala nurin wahayi ko nurin wahayi ala nurin fitrati yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim afa man kana in yanzu wanda ya kasance ala bayyinatin akan hujja ita ce fitra da Allah ya halitta shi akai ta imani da musulunci bayyinatin min rabbihi kenan wa yatluhu shahidun minhu ga abin da ke shaida kan fitra din shine wahayin da Allah ya turo yanzu wanda ke kan wannan zai daidai wanda da wanda ba kan wannan ke ba za su taba zama sun yi daidai ba wa min qablihi kitabu Musa wa min qablihi tun kafin zuwan shi alqur'ani kitabu Musa littafin annabi Musa ya riga zuwa a ya ayyul jila ma ta riga zuwa zabura ma ta riga zuwa me yasa aka kwanci littafin annabi Musa ubangiji ta ala na kulla alaka tsakanin alqur'ani da da taura a cikin wurare da dama idan ka ji suratul an'am tun da kul tun daga kul ta'ala asl ma harrama rabbukum alaikum har zuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun qur'ani kenan sai kuma Allah ya summa ataina musa alkitaba tamaman alal ladhi ahsana Haka da Allah هكذا الله يقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه suna magana wai da alqur'ani gaskiya ne da mummune ba su riga su imanin shi ba sai Allah ce wa izlam ya tadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahama an sake kawo littafin annabi haka da ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an lafazin al-qur'an فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ليس بس من بعد عيسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم haka al'amarin yake a wurare da dama sai a kawo alkur'ani sai a kawo attaura tare da cewa ga nasu da dama sun a alqur'ani dan amma me yasa aka zaba saura kadai kuma linjila ta fi kusa da alqur'ani dai take ta annabi Isa kuma shine annabin da yake dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba kawo linjila ba sai a saura saboda me saboda wadansu hikimomi masu cewa waɗanda lokacin su ba zai yi ba halin yanzu wa min qablihi Musa imaman wa rahama tun kafin alkur'ani akwai littafin annabi Musa wanda aka turo shi dan ya zanto imaman mai jagorantar mutane zuwa ga imani wa rahama kuma rahama ulaika yu'minuna bihi ulaika lalle waɗancan wato mu'minai kenan yu'minuna bihi suna imani da shi shine shi alqur'ani hada da shi littafin da aka tura annabi Musa da domin bihi wato lamiri na kuma zuwa da jinsul kitab dan imani da alqur'ani baya zama da daidai sai an imani da linjila da taura da dukkan littafan da Allah ya sauka wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirce wa alqur'ani min al-ahzab daga sauran kungiyoyin kafirai fannaru mau'idu wuta ita ce abin da aka alkawarta masa fala ta fi miryatin minhu kada ka zanto cikin shakka dangane da abin da aka saukar mana alqur'ani aka saukar maka da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik lalle gaskiya tabbata take daga wurin ubangijinka walakinna aktharan nas la yu'minun sai dai mafiya yawan mutane ba sa yin imani wama aktharun nasu walau harata bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba ko da kaso qalilan ma tu'minun qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun walakinna aktharahum la ya'lamun walakinna aktharahum yajhalun haka al'amari ubangiji ta ala ya samu cikin kadan da Allah ke yabo cewa su ne masu imani masu hankali masu takawa masu ikhlasi masu bin sunna abin da muka faɗa da Allah ke mamu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum suna iya wannan wani lokaci ko wajen kawo aya ko wajen kawo hadisi ko tabbatar da wani tarihi ka faɗi wani mutum ka bashi siffar wani ko wani ka bashi shekarun wani wannan a ɗabi'anta a cikin harkar karatu duk kowa ya san wannan ba amma idan abu ya zanto kamar magana ce wadda take da maganganu guda biyu sai malami ya faɗi ɗaya ya wuce karka ce sai ka ɗaga hannu ka faɗa masa ɗaya ila shi ko da ya san wancan yarin jayar da wannan wannan ba kirka shi a matsayin kuskuren da mutum zai ce sai ana cikin karatu ya dakatar da mutum sai da an tashi kana da bukatan tattaunawa ko neman ƙarin bayani cikin amma da abin da ke kuskure ne karara sun taban harshe ko kuskure na ilimi ko ba ma ne wanda yake karar kuskure ne baya karban kowane irin tawili to irin wannan ko da ana cikin karatu sai mutum idan daga hannu haka ba wai hayaniya zai ba sai ya bari idan an jira wata gaba haka kamar an kare wata aya kafin a shiga wata ya fara sai ce kaza to wannan ina da zai taimaka dan saboda a abin nan wannan kuma yana cewa wai da Allah ya kai ka haddace alkur'ani a makarantar allo na haddace alkur'ani ta hanyar rubutawa a jikin allo mutum ya haddace bayan ya haddace kuma ya wanke in ya sake haddacewa ya sake wankewa da haka da haka har Allah ya sa na haddace kuma a daidai lokacin da na haddace inda ina son in haddace cikin shekara guda ko abin da bai kai shekara ba zan haddace to amma mahaifina bai bani wannan damar ba kullum ta yake kar kai har da za ka je daga baya ka dawo kai har da duk inda ka wuce ka wuce kike bana manta daidai lokacin da nake da har da izu goma kadai a cikin alkur'ani a kullum mahaifina sai ya zama da